da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa wurin fassara wa'annan ayoyi na alqur'ani kuma Allah ya amfana mu da wa'annan karatukan da muke ji na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙulna ya Adamu an ta wa zaujukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin wa sai muka ce ya Adamu ya kai Adamu uskun ka zauna anta kai wa zaujuka da matarka aljannata a cikin aljanna wa kula minha ku ci nau'uka daban-daban na abinci daga cikin wannan aljannar ragadan haithu shi'tuma abin shi wanda yake mai daɗi mai sauƙin haɗiyewa haithu shi'tuma ta duk inda kuka so a cikin wannan aljannar an faɗaɗa muku wannan damar wala ta ƙaraba amma kada ku kusanci hazi shajara wannan bishiya fatakuna bare ma ku kasance min zalimin daga cikin jerin mutane inda suke masu sabon Allah ko jerin halittu waɗanda suke masu sabon Allah a nan allah maɗaukakin sarki bai gaya mana labarin halittar matarsa ba kawai sai allah ya ce ya kira annabi adam ya ce ya adam uskun anta wa zawjuk to ita kuma matar annabi adam salam ita ce na na hawa'u annabi adam salam a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya gama magana da shi akan mas'alarsa da mala'iku da kuma iblis sai Allah maɗaukakin sarki wa'yansu malamai suka ce kafin a kai ga annabi adam ya shiga aljanna nan ne aka yi wannan hukunci na halittar hawa'u wa'yansu kuma suka ce a bayan annabi adam ya shiga aljanna ne sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan hukunci na halittar hawa'u to a taƙaice dai kafin halicci hawa'u alaihassalam salam sai Allah maɗaukakin sarki ya azawa annabi Adam bacci annabi Adam alaihissalam ya yi baccin da bai farka ba har aka ɗebe wani ɓangare na jikinsa wato haƙarƙarinsa na saman sama a ɓangaren gefensa na hagu wannan haƙarƙarin diga nan aka ɗebo sai aka halici hawawa alaihassalam sai aka maye gurbin wannan haƙarƙarin da nama ko annabi adam da kafin ya farka daga bacci an gama halittar na na hawa'u tana zaune an mata kulliya kamar dai yadda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara annabi adam a.s. ya kalle ta ya ce wace ce ke tashe nishe Hauwa'u. hawa'u menene ya kawo ki sai ta ce na zo ne don na kwantar maka da hankali bisa ga umarnin Allah maɗaukakin sarki to annabi adam daga nan sai ya samu natsuwa kuma a cikin aljanna wa'insu malamai suka ce kafin nan annabi adam ya kasance shi kaɗai yana tafiya a cikin aljanna bai da abokin hira bai da wanda zai samu natsuwa a tare da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya halicci hawa'u to anan kun ga annabi adam alaihi ya kasance tamkar kaman uba ne yake ga hawa'u shi annabi adam an halicce shi ba mahaifi ba mahaifiya ita kuma na na hawa'u an halicce ta ga mahaifi amma babu mahaifiya to sai allah maɗaukain sarki ya ba su wannan damar ya ce uskun anta wa zaujukal jannata ka zauna da kai da matarka a cikin gidan aljanna to ita wannan aljannar malamai sun yi saɓani wace iri aljanna ce wai aljannar da Allah maɗaukayin sarki ya ɗau mana alkawari wanda take sama ko kuma aljannar tana a ƙasa ne wace aljanna ce suka zauna wayan suka ce aljannar tana sama saman sama ta bakwai nan ne aljannar take wayan suka ce a aljannar a ƙasa take to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su daman zama a cikin wannan aljanna Ya ce musu wa kula min haragadan shi shi'tuma ku shi daga cikin nau'ukan abincin da kuka so a cikin wannan aljannan Allah ya yalwata muku babu wahala babu kunci nan ku shiga aljannan nan a kowane lungu da sako na aljanna an halatta muku amma dai bisa ga sharaɗi kawai abu guda wala ta ƙaraba hadhihi shajar kada ku kusanci wannan bishiyar wannan bishiyar malamai sun yi ƙoƙarin bayyana wasu bishiya ce nan ma ba a shimma matsaya guda ɗaya ba saboda babu hujja tabbatacce cewa bishiya kaza ce aka haramta abun sani kawai Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu wani nau'i na bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin idan kuka kusanci wannan bishiyar sai ku kasance cikin azzalumai malamai suka ce da wannan ke nuna mana cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya halicci matanmu daga cikin jinsin jikinmu mu maza kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicci mace daga haƙarƙari wanda yake shi ne mafi lankwasuwa a jikin ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace an halicce ta daga lankwasashen ƙashi don haka ba yadda za a yi ka miƙar da ita ta miƙe ta zamanto yadda kake buƙata a duk yadda ka yi idan ka yi ƙoƙari sai ka miƙar da ita to sai dai ka karya wannan ƙashin karyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita ce saki sai dai ka rabu da ita haka nan gaba ɗayan mata suke suna da rauni shi yasa malamai suka ce ai ma idan mace bata nuna halinta na rauni na lankusan nan ba to bata gama shika na mace ba in dai ta kai na mace to sai ta nuna wannan wato rashin miƙewan da rashin sanin ya kamata da rashin kyautatawa abokin zamanta tunda an siffanta ta da wannan raunin ba yadda za a yi a lokaci guda a siffanta mutum da rauni sa'an nan kuma a siffanta shi da kuma da rashin rauni ba zai taɓa yiwuwa ba tunda tun riga da sun ɗau wannan siffa na lanƙasa to haka nan shi kowar na mace a ganta tana da wa'annan abubuwa wa'anda suke na rashin miƙewa da rashin sanin ya kamata da rashin wato kyautatawa Allah maɗaukakin sarki ya samu gane annabi ce ko da ka zauna da ita ka shiribar zama da ita to za ka shiribar zama da ita ne kawai a cikin wannan karkatar da rashin jin daɗin Allah maɗaukakin sarki ya samu gane to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce su zauna a cikin wannan aljannan wato idan amma dai wala ba hadhihi shajara da sharadi kada su kusanci wannan bishiyar ku duba ku ga wato ba wai bishiyar ma aka haramta musu ba kusantar wannan bishiyar shine aka haramta idan Allah maɗaukakin sarki ya haramta abu haramci wanda yake abun nan haramun ne sosai to Allah maɗaukakin sarki yakan zo da maganar cewa kada a kusanci wannan abu ba ma wai kada a aikata ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila kada ku kusanci zina wato kusantar makaran kansa zunubi ne ka aikata wata hanya ko wani sababi daga cikin sabubban da suke jawo wa dan adam wannan sabon Allah da Allah shi kada kusanta aikata wannan sababin ma zunubi ne to min babi aula ina ga aikata wannan zunubi daga kusanci kawai idan mutum ya kusanci abun ya aikata zunubi sabon Allah to ina idan ya aikata wannan zunubi to kun ga sabon Allah ya zama guda biyu babba da karami babban shine aikata wannan sabon Allah karamin shine kusancin wannan ma sabon Allah don haka wajibi ne mu yi hattara Allah maɗaukakin sarki ya samu gane sai Allah ya ce fala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh bare ma ku kasance cikin waɗanda suke masu sabon Allah az wato zalunci shine ka abu ka ajiye shi a inda ba mahallinsa ba idan ka ɗau abin da ya kamata ka ajiye a nan sai ka canza masa mazauni ka ɗauko wani abu da man ka zo ka ajiye to ka yi zalunci kenan Allah maɗaukakin sarki ya halatta musu dukkan abin da ke cikin aljanna amma banda wannan bishiyar to a yayin da suka ɗau wani ɓangare na wannan bishiyar suka sa a baki ko suka yi amfani da wannan bishiyar to sun aje wannan bishiyar a mahallin da Allah maɗaukakin sarki bai aje ba don haka sun yi zalunci a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ce fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai shaytan fa azallahuma ya zamar da su ya karkatar da su ya gusar da su anha gabarin wannan aljannar ko diga wannan bishiyar fa akhrajahuma sai ya fitar da su mimma kana fi daga abin da suka kasance su biyu suna shiki wa qulna sai muka ce ihbitu ku sauko gaba ɗayanku ba'abukum li ba'din adu ku za su zamanto maƙiya ne ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun sa'annan kuma kuna da wata matabbata fil ardi a cikin ƙasa wa mata'un ila hin sa'annan kuma da wani jin daɗi har zuwa lokaci kun ga fadin Allah madaukakin sarki fa azallahu ash shaitan. wato shaitan bai yi kasa a gwiwa ba ganin cewa dalilin annabi Adam ne aka kori shaydan daga kasancewansa a cikin aljanna sa'annan kuma aka kore shi daga rahamar Allah Allah malaukakin sarki ya la'anshi Iblis ya tsine masa dalilin wa dalilin yaƙi yin sujada ga annabi Adam alaihi salam to daga nan kuma shaidan sai ya kulla gaba da annabi adam alayhi salam a yayin da annabi adam yake a cikin aljanna da shi da matarsa sai shaidan ya zamar da su malamai sun tattauna ta wace hanya shaidan ya samu hanyar da zai iya zuwa har ya zamar da annabi adam alayhi salam nan ma ba a shima matsaya guda ɗaya ba amma abin sani kawai shedan ya bi kowace hanya wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya bar wa kansa sanin wace hanya iblis ya bi wace hanya iblis ya bi amma dai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a wata aya fa wasu lahum ash-shaytan yana da hanyar da zai ma annabi Adam wasi a cikin zuciyarsa kamar yadda yake da hanyar sanyawa kowane ɗan Adam waswasi a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi shedan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini a duk inda jini ke ratsawa a cikin jikin dan adam shedan yana iya ratsa wannan guri shi yasa Allah madaukakin sarki ce kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas daga sharrin wanda yake alwaswasi mai yin wa mutane waswasi alkhannasi wanda yake mai yawan fakuwa don haka in ba tsarin Allah ba ba yadda za a yi ka iya fin ƙarfin iblis saboda yana iya shiga jikinka kowane lungu da saƙo don haka ko tunda yana iya shiga jikinka in ba tsari na Allah maɗaukakin sarki ba yana iya cutar da kai hanyoyin daban-daban shi yasa matsafa idan suka tashi sukan yi amfani da wa'annan zurriyar iblis wato shaidanu su yi amfani da su su sanya wa mutane cutuka daban-daban a cikin jikinsu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to sai shaidan ya zamar da su amma sanin kowa ne shaidan bai da ikon da zai zo ya kama ka da hannu ya sanya ka ka aikata wani sabon Allah ƙarshen abin da iblis yake iya ba shine ya sa maka waswasi a cikin zuciya ya sa maka sha'awar abu ya sa maka kuɗayen abu ya raya maka yadda hanyoyin da zaka bi ka cimma burinka a wannan abin da ya raya maka na sabon Allah ƙarshen abin da iblis zai iya kenan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a yayin da aka je tashin al’iyama iblis zai tsaya shi ma ya yi bayani gamsashen bayani ya ce wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu fusakun ma ana bi musrikhikum wa ma an tun bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl a cikin hudubarsa a tashi alkiyama da zai gaya wa mutanensa bayan an gaba tattara su sun shiga wutan jahannama shedan shi to kusan cewa fa ban kama kowa na je na sa shi ya yi saɓon Allah ba a'a illa an da autukun autukum ne kiran ku ne kuka amsa min to menene laifi na a ciki waje ka amsa dole na sa ka amsa fala an walumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunanku ma ana bi musrikhikum kuma ma an tumbi musrikhiya ni ba zan yi kuka da ku ba kuma kada ku yi kuka da ni in ni ma a bima muni min kabul wato shirkan da kuka min na kafirce wannan shirkan ba na da ku ban ce ku zo ku bi ni ba kawai ko kuka ga daman ku bi ni Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka shedan bai da ikon wato ya zo ya halakar da kai sai dai ya sunya maka waswashi a cikin zuciyarka to fa azallahum shaitan sai shaitan ya zamar da su wato ya dan karkatar da su an ha gabarin wannan aljannan fa akrajahuma mimma na fi ya fitar da su daga abin da suke a ciki to a wata ayar Allah madaukakin sarki ce fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima sai shaidan ya musu waswasi yubdi lahumu ma wuriya anhuma min sau'atima don ya fitar musu wato abinda aka suturta musu na al'aurunsu a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya rufa musu asiri komai da komai amma shaidan yana buƙatar ya kunyata su فوسوس لهما الشيطان ma, لهما ما min عنهما ma. سوآتهما وقال سيشي musu. ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarti illa an Malakai malakaini aw kuna min al-khalidin ya tsaya a kofar aljanna malamai suka ce yayi kuka kuka kuma mai tsananin gaske annabi adam da hawa suka leko suka ce me ke ka? me yasa ka wannan kukan ba a taɓa jin kuka ba iblis ce ba komai yasa ni kuka ba sai dai kawai wato ganin cewa nayi za ku mutu ku rabu da wannan aljannan da kuke a ciki wannan jin daɗin da kuke a ciki za ku mutu kuna so na gaya muku abinda idan kuka yi ba za ku mutu ba an gane ko ya ce hal adulluka a shajaratul khuldi wa mulkin la ya bala kana so na nuna maka bishiyar khuldi na dawwama idan ka cinye ƴaƴan wannan bishiyar zaka dawwama har abada wa mulkin la ya bala da mulki kuma wanda ba zai tsuha ba har abada shikenan fa sassa lahuma shaytan liyubdi lahuma ma wuriya anhuma wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara sai ya ce musu ma nahakuma rabbukuma ba komai yasa ubangijinku ya hana ku daga wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ne au takuna min khalidin sai da dalilai ɗaya daga cikin biyu yace koma idan kuka shi wannan bishiyar za ku zamanto daga cikin jinsin mala'iku illa an ta takuna malakai ne au ta kuna min alkhalidin sa'an nan kuma ya hana ku ne don sabida idan kuka ji wannan bishiyar za ku dawwama har abada ba za ku mutu ba to wannan shine dalilin da yasa Allah ya hana su ha'a abun sai ya wa annabi Adamu kai Allah maɗaukakin sarki ya hana shi sa'an nan kuwa ga abin da Iblis ya faɗa wa qasamahuma Iblis bai taƙaita akan gaya musu wannan kaɗai ba har sanda ya haɗa musu da rantsuwa wa qasamahuma inni lakum alamin nasihin sai ya rantse musu ya ce na rantse da Allah wallahi ni mai muku nasiha ne ba ƙarya nike muku ba kun ji la'anan ne ko ya rantse musu da Allah ba don komai ba don yaudare su fadallahu ma bi ghurur Allah maɗaukakin sarki ce Iblis sai ya yaudare su ta hanyar wannan rantsuwan shi annabi adam bai taɓa sanin wai mutum yakan yi rantsuwa a kan karya ba akwai wata halitta daga cikin halittun Allah wanda zai yi rantsuwa da sunan Allah a kan karya ba to kawai jin wannan rantsuwan sai ya gaskata maganar iblis malamai suka ce to daga nan kuma iblis bai cimma burin wato wato halakar da annabi adam ko fitar da shi a cikin wannan ni'imar ba sanda ya biyo ta hanyar hawa'u salam ita ce matar annabi adam don annabi adam yato ya yi turjiya ya ƙi yadda da maganar iblis ɗari bisa ɗari sai shaidan ya biyo ta ɓangaren hawa'u ya rarrashe ta ya sa mata wannan sha'awar dawwama a cikin aljanna da wannan mulki amma in bata shi ba da ƙarshe dai za ta mutu za su rabu da wannan daɗin Hawwa'u alaihi salam malamai suka ce daga nan kuma sai ta ce to ya kai Adam yanzu tun da kai ka ce ba za ka shi ba kyale ni na fara shi. duk abin da zai faru ya faru da ni idan har na shi babu abin da ya faru to shi kenan daga nan kuma sai Allah ba shi sai kai din sai ka ci to ita da ta shi babu kome saboda dama ka'idar Allah madaukakin sarki ya hada su biya ce wala taqraba hadhihi shajarata an gane ko ga ƙa'ida ta magana idan ka tarar da mutane guda biyu kashe to kada ku yadda ku je gu kaza din nan kada ku biyu ku je gu kaza sai ɗaya daga cikinsu ya je ɗaya bai je ba sun saba wannan magana ko ba su saba ba ba su saba ba saboda dama su biyu kace kada su zo to sai ɗaya ya zo ba shi kenan ba amma inda su biyu ne dukansu biyu suka zo to shikenan sai ka ce sun aikata abin da ka hana su amma ka ce ko biyu din nan kada ku yadda ku zo sai ɗaya ya zo to shikenan to da yake ita hawawo ita kaɗai ta fara shi sai Allah maɗaukakin sarki ya kyale su bai kama su da wannan laifin ba amma a lokacin da annabi adam ya ci to shikenan dukkan su biyu ba sun aikata laifin ba dama su biyu din aka hana dukkan su biyu kuma sun yi to shikenan sai Allah maɗaukakin sarki ya kama su da wannan laifin shine Allah madaukakin sarki ce fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai shaydan ya fitar da su mimma kana fihi daga cikin abin da suka kasance a cikin sa menene suka kasance a ciki aljanna ko to abin da yasa Allah madaukakin sarki bai ce abin eh, sai ya fitar da su daga aljannar da suke a ciki ba saboda idan aka ambaci aljanna shikenan hankalinka ya gama fahimtar aljanna amma idan aka ce abin da suka kasance a ciki na jin daɗi to ka bijiro da duk wani iri nau'i na tunaninka na jin daɗi ka ƙaddara suna cikin wannan jin daɗin ba iyakance maka abu kaza da kaza da kaza da kaza ba a'a ka yi tunaninka gwargwadon abin da za ka iya inda tunaninka ya tsaya na jin daɗi dama suna cikin iri wannan jin daɗi fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu diga nan sai muka ce ihbitu ku sauko an gane ku? Allah yana magana akan mutane bibbiyu bibbiyu sai ya kawo yanzu suka zamanto uku ko sama da uku Don da sai Allah madaukakin sarki ce fa azallahu mashaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya ce wa qulna habita sai muka ce ku bi ku sauko amma yanzu sai Allah madaukakin sarki ce sai muka ce ku sauko to malamai suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki ku sauko na mutane da yawa nan? ya nuna cewa ba annabi Adam da Hawwa'u kaɗai ba wa'yan suka ce da annabi Adam da Hawwa'u da zuriyarsa da zuriyarsu su biyu din da haka Allah ya ce ku sauko gaba ɗayanku ba'dukum li ba'din aduwu sashin ku maƙiya ne ga sashi wato za mu zo duniya Allah malaukakin sarki ya hukunta daga nan kuma sai mu zamanto mu din makiyan juna ne kama diga wato akwai muminai a cikin mu akwai kafirai zaka tarar da kafiri yana gaba da mumini mumini yana gaba da kafiri ko ba haka ba sa'an nan daga cikin mu mu musulman da su ma kafiran zaka tarar da wani yana ƙin wani wani yana gaba da wani yana wani yana ƙoƙarin ya shutar da wani wani yana kokarin ya yaudar da wani don haka za mu zamanto gaba mu masu ƙiyayya masu gaba da juna ne a ban ƙasar nan haka nan za mu rayu wa'in suka ce a'a wa bi tsoɗin nan yana nufin da annabi adam da hawa'u da iblis su ne allah maɗaukakin sarki ya jumlace su ya ce wa ƙulla habitu a zukun ba'din adu sai muka ce ku sauko sashinku maƙiya ne ga sashi an gane ko sai ya zamana mu da iblis da zuriyar iblis da zuriyar annabi adam babu jituwa da juna babu jituwa da juna muna nan muna gaba da fada tsakaninmu matukar muna rayuwa a ban ƙasa haka nan ko al'amari yake ko ba haka ba yawwa allah maɗaukakin sarki ya kawo mu duniya muka zamanta kullum muna la'antar iblis muna tsine masa muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga wannan iblis shi kuma iblis ƙoƙari yake kullum ya ga buƙatarsa ya halakar da annabi adam idan ma'aurata ne ya shiga tsakaninsu ya yi ƙoƙari ya ga ya raba wannan auren idan mulki ne ya rinjayi masu mulki su zamanto suna hukunci da abin da yake ba hukuncin Allah da manzan Allah ba idan mai kuɗi ne ya yi ƙoƙari ya ga ya raba wannan mai kuɗin da aiki na, ibada da kuɗinsa bal kawai ya rinka ayyukan alfasha da kuɗinsa an gane ko da sauran abubuwa gaba ɗaya ayyukan da iblis ya sa a gaba kenan a duniyan nan ya za a yi kawai ya halakar da ɗan adam yace an la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala la tajidu aktharahum shakirin shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir inna shaytan lalle shi wannan shaytan din da aka baku labarin sa lakum aduwwun maqiyi ne a gare ku fattakhidhuhu aduwa ko kuma lafiyan ku riƙi shi iblis din maqiyi ne kawai ku riƙe shi abokin gaba kada ku taɓa yadda da waswasinsa da shawarorinsa da ƙawata muku ayyukan saɓin Allah da zai rinka yi a duniya Allah maɗaukakin sarki ya samu gane kun ga anan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana komai ƙarara wa'insu malamai suka ce banda ma iblis an haɗa hadda maciji don suka ce hanyar da iblis ya bi ya samu shiga aljanna ya bebe dabbobi da yawa ya bi ta hanyar su ya samu shiga aljanna bai samu ba sai ya je wurin mashiji ya ce mashiji ya haɗiye shi daga nan kuma sai ya je ya wuce mashijin nan zai shige mala'iku masu gadin aljanna idan ya shige da iblis daga nan idan ya je kofar aljanna iblis ya ce sai ya fita to mashiji sai ya yadda da zimmar cewa iblis ya ɗau masa alkawari wato shi ya zamanto abokin alkawarinsa to shi kenan sai mashijin na ya aikata wannan aikin to da annabi adam alaihi salam da matar suka yi wannan sabon Allah sai Allah ya tattara su gaba ɗaya ce qul min ha jami'an ba a dukkan minha jami'an ba'dukum li ba'din adu ku sauko eh, wato qul lahbitu ba'dukum dukkan libadin adu ku sauko sashin ku maƙiya ne ga sashi don haka sai ya zamana da mu zurriyar annabi adam da shaidan da mashiji gaba ɗaya sai muka zamanto abokan gaban juna da haka yau a duk inda ɗan adam ya ga mashiji ƙoƙari yake ya kashe wannan mashiji shi ma mashiji ƙoƙarin yake ya kashe ɗan adam ko ba haka ba mun zamanto makiya ne ga sashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yace kun ga mashiji da kunamu da bera da ire-iren su su zaka kashe su ne ko a cikin hurumin makka ko ba a cikin hurumin makka ba ko a ɗakin kaba inda aka ce wato hurumi ne ba a zubar da jini a wannan gurin na kowane abu amma banda wa'annan dabbobin saboda illan da suka ma addinin Allah da annabawan Allah yadda suka cutar da su kun ga kamar tsaka aka ce tana cikin wa'anda suka taimaka wurin hura wuta wanda aka hatsa don a ƙona annabi Ibrahim Salam. ko ba haka ba da ire-irensu to shi ma mashiji yana daga cikin waɗanda suka taimaka wurin shaidan ya samu hanyar da zai iya cutar da annabi adam alaihissalam a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da kana cikin sallah ne ka ga mashiji ka yanke wannan sallar ka je ka kashe wannan mashiji wa'ansu malamai sun danganta wannan isar da abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kashe mashiji to mashizan suna nan iri daban-daban kamar yadda za mu karanta a nan gaba insha Allahu fa'azallahuma shaitanu an shaytanu anha fa akhrajahuma maka na fi wa qulna habitu a li libadin adu wa fil ardi mustaqarrun kuma lalle kuna da wata matabbata a cikin ƙasan nan Allah madaukakin sarki shi ya ba mu damar da za mu zo mu zauna a cikin ƙasan nan mu tabbata wa mata'un da wani nau'i na jin daɗi ila hinin har zuwa ɗan wani lokaci idan aka ce hin zai ɗauka kama daga daƙiƙa ɗaya har zuwa shekaru dubbai duk hin ne wato don a san cewa shi ɗan adam bai da tabbacin adadin abin da zai yi a duniya ka zauna kawai an ce ka zauna ila hinin kai kawaye gari ka tarar da kanka mutum kana da rai ka yi wayo to daga lokacin da ka yi wayon nan cewa a kowane daƙiƙa kana iya mutuwa nan da sukan ɗaya ne awa ɗaya ne kwana ɗaya ne mako ɗaya ne wata ɗaya ne shekara ɗaya ne ka ƙaddara a kowane lokaci shine ma'ana hin <coughs> Allah maɗaukakin sarki bai sanya ga wani takaitaccen lokaci ba a'a wa mata'un ila hin malamai suka ce wannan ayar wato tana da tsoratarwa da razanarwa ga bil adam abu na farko dai kai ɗan adam kana buƙatar shiga aljanna amma kuma idan ka duba ayyukan da kake gabatarwa na rayuwanka idan ka duba idan dai sabon Allah bai rinjaye ayyukan ɗa'ar da kake yi ba to kusan watakila sai dai su zamanto daidai da daida ba kasafai za ka ga ɗan adam ya iya rinjayar kansa da son zuciyarsa ya samu galaba akan iblis ya zama na ayyukar ɗa'ansa sun fi ayyukan sabon Allahnsa ba to amma abin la'akari shi ne, annabi adam alaihi salam sabon Allah guda ɗaya kashar yayi aka fitar da shi daga wannan aljannar to sai ka auna ka kai kuma guda nawa kai abinda ayar ke nufi kenan mu ɗin da muke rayuwa a duniya a yau annabi adam Allah ya gaya mana ya aikata sabon Allah guda ɗaya kashar aka fitar da shi daga aljanna to mu kowannenmu mu ya auna ya ga sabon Allah guda nawa yake yi shin kana iya samun wannan aljannar anya kuwa yan uwa za mu samu wannan aljannar mu duba ayyukanmu mu'amalolinmu tsakaninmu da junanmu abubuwan da Allah ya wajabta mana da abubuwan da Allah ya haramta mana wa'annan abubuwan ya muke mu da su nan za mu gane cewa lallai muna cikin babban kuskure abu na biyu shi iblis a yadda muke a duniya yanzu kamar fursunoni yaƙi ne a hannun iblis sabida ya yi gaba da annabi adam salam daga cikin aljanna ya yi gaba kuwa gabar ta yi nasara har ya samu ya fitar da annabi adam yanzu muna hannunsa a inda yake son ya gamu dama nan ya gamu ko ba haka ba yawwa to yanzu ka kaddara idan ya zamana a matsayinka na fursunan yaƙi menene za ka fuskanta a rayuwanka abu na farko dai a inda aka kama ka aka kai ka a matsayinka na kamamme ba za ka samu natsuwa a wannan gurin ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba ba za ka samu jin daɗi ba ko akwai wanda za a kama shi a matsayin fursunan yaƙi sa'an nan aje ajiye shi a bashi gida mai kyau a bashi abinci mai kyau a bashi duk abin da yake bukata akwai wannan mutumin babu shi a duk lokacin da aka kama ka a matsayinka na fursunan yaƙi to kai kana cikin fargaba da tashi hankali in ma ba a kashe ka ba abu na biyu kuma ba ka da ranar da za ka ce za ka iya komawa inda aka fito sai yadda hali ya yi idan ma kana raye ko ba haka ba ba ka da ranar komawa to da haka aljannan nan da aka riga da aka fitar da mu a ciki ba mu da tabbacin za mu iya komawa wannan aljannar a nan duniyar kuma muna cikin wato baƙin shiki da tashin hankali da wahalhalo idan ka duba rayuwar duniya gaba ɗayanta wahala ne duk yadda mulkinka ya faɗaɗa ka kai wurin mulki to sai ka aikata abubuwa masu wahala baka isa ka ce kai ba sarake ka zauna idan ka ji bayan gida sai dai wani ya je ya maka wannan bayan gidan ba wane kai <laughs> akwai wani mai sarauta wanda ya isa ce zai ji bayan gida sai ya tura dogarin sai je ya masa bayan gida ko fitsari ko ba haka ba da sauran abubuwa dole sai ya sha wahalan nan duk abin da kake so a duniya sai ka sha wahala ko ka sha a kai sarautar ka ya kai sai dai dogari ya sa abin shi a bakinsa ya tauna ya haɗi ya kai ka ƙoshi ba zai yiwu ba dole sai dai kai kai wannan aikin. ina mata an gane ko kuma ka ce to misali yanzu za ka yi wanka sai ka dogarin ka ya zo ya maka wanka ya sa maka tufafi wannan ma ba za ka yadda ba ta da haka duniya sai ta zamanto mana wuri ne na wahala idan muka gane wannan wurin ba wuri ne wanda ya cancanta mu zauna mu ce mun miƙe ƙafafu yanzu mun samu wurin more rayuwa ba a'a a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya dai wato gidan yari ne na wanda yake mumini amma ga kafiri aljanna ce Allah maɗaukakin sarki ya samu gane don haka Allah maɗaukakin sarki ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin amma asalin abin da iblis ci yake bukata ya samu game da annabi adam da aikata wa'annan kulle-kulle da makircin gaba daya don ya ga ya kasantar da annabi adam amma shi Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙi hakan ya kasance saboda shi Allah maɗaukakin sarki ya ce fayyita bahu rabbuhu faja'alahu minas salihin sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Adam sai ya sanya shi ya zamanto a cikin mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya samu gane Allah ya ce fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat fataba alai sai Allah maɗaukakin sarki ya hore wa annabi Adam da Allah yake sun zaɓen annabi Adam fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat sai annabi adam ya karɓi wa'insu kalimomi daga mahaliccinsa wa'annan kalimomin da zai yi amfani da su ya nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki don kafin nan Allah maɗaukakin sarki bai sanar da shi akwai idan ka yi saɓon Allah iri kaza za ka yi abu kaza kenan ya zamanto gafara a gare ka ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Adam wannan ilhama fataba alai sai annabi Adam ya nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki fataba alaihi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Inna lalle shi Allah maɗaukan sarki huwa tawwabu shine mai yawan karɓan gafara arrahim mai jin ai bayinsa. to anan wato Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ya gafarta wa annabi Adam ya gaya mana annabi Adam ya karbi waɗansu kalimomi. bai gaya mana wani iri kalimomi ba amma a cikin suratul araf Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yace qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa'annan sune kalimomin da annabi adam ya yi amfani da su wurin neman gafaran ubangijinsa annabi musa a.s. shi kuma da ya kuskure ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya ubangiji ni na zalunci kaina ka gafarta min annabi yunus shi kuma ya amfani da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin azzalumai abun nufi kun ga dukkan su wa'annan ayoyi guda uku sun zo na maganar cewa bawa ya fahimci cewa shi din azzalumi ne ya zalunci kansa Don annabi adam shi da Allah madaukakin sarki shi qala rabbana zalamna fusana annabi Musa shi rabbi inni zalamtu nafsi annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to anan sai mu fahimci cewa wato bawa idan zai tuba ga Allah madaukakin sarki abu na farko ya yi nadama ya fahimci cewa lallai ya yi kuskure ya yi laifi ya saba wa Allah maɗaukakin sarki to sa'an nan sai ya biyo da sharuɗan da suka rage nadama ita ce ta farko wanniyatu Allah ya uda ala zambin fi ma baqiya alaihi ko sa'an nan kuma ya ɗaura niyan ba zai aikata wannan zunubin ba har tsawon rayuwansa wa ayyatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sa'an nan kuma ya tabbatar ya daina wannan sabon in dama yana cikin wannan sabon Allah madaukakin sarki ya samu gane to a nan, Allah madaukakin sarki ce laƙa a min rabbi kalimatin fita alai su ne suka ce ƙala su biɗin suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna idan har baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin za mu kasance cikin waɗanda suka yi asarar rayuwarsu to Allah yin sarki sai ya karbi tuban su amma anan sai Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi kawai bai kawo maganar su biyu ba malamai suka ce saboda me saboda ita mace tana ƙarƙashin kulawar namiji duk abin da ya faru wato bangaren namiji shi zai shafi wannan matar dama an sa ita ta kasance a ka. idan ta yi laifi ka san ta yi laifi ka kyale laifin ya koma kanka idan kai kai laifi laifin ba zai koma kanta ba Da haka ita mace tana da sauki tambayan da za a mata tambaya ne akan laifukanta ita kadai amma kai namiji tambayoyi guda biyu za a maka bayan an maka tambayan laifukanka idan ka tsira sai a koma kuma a to dakata bari a binciki kuma laifuka matarka akwai abin da ta aikata na sabon Allah wanda kai ka sani ka kyale ta saboda kana son ta ba ka so ka ɓata wa gimbiya rai ba ka son abin da zai tada wa gimbiya hankali don haka ko da sabon Allah gimbiya za ta yi kai ba za ka yi magana ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya bincike mu akan waɗannan haƙoƙi na iyalinmu don haka ma kawai Allah maɗaukakin sarki bai kawo maganar ita na na Hawwa ba saboda maganar ta yana karkashin maganar Annabi Adam a.s. salam fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim sa'annan kuma kamar yadda muka ga a cikin wannan isar wato ita na na Hawwa ita ta fara jawo wannan zunubin da ya sabbaba musu fita daga cikin aljanna to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqud dunya fattaqun nisa' fa inna awwala fitnata bani isra'ila fin nisa ku ji tsoron duniya ku guji duniya ku kiyaye duniya haka nan ma ku kiyaye mata farkon eh, wato fitinar ta fara fadawa wa bani isra'ilawa ta hanyar matayensu sun bar al'amura a hannun matayensu suna biyayya ga matayensu ya zama na abin matan suka ga dama shi za su aikata to daga nan kuma sai wato bala'i ya faɗa wa bani isra'ila wanda wannan bala'in ba su rabu da shi ba har yau har gobe har tashi alƙiyama dalilin haka har ya kai ga an wayi gari allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya tsine musu saboda bin shawarwarin matansu farkon fitinan da suka fara faɗawa a ciki don haka wajibi ne mu yi hattara su wa'annan mata da muke gani allah maɗaukakin sarki ya gaya musu ya gaya mana cewa su suna da rauni annabi ya gaya mana suna da rauni sa'an nan kuma suna da ƙarancin hankali da fahimtar abubuwa yadda suke tafiya to don haka a cikin gidajenmu ko a sauran wurare musa kulawa ƙwarai da gaske game da shawarorin mata idan muka rinka biye musu kamar yadda suka fitar da annabi adam daga aljanna za su hana mu koma wannan aljannar allah maɗaukan sarki ya samu gane allah ya ce fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alai a guda mana cewa kamar yadda babanmu annabi adam ya kalimomi na neman gafara ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa to haka nan kuma mu ma idan muka yi kuskure idan shaidan ya zamar da mu to kenan idan muka nemi gafara Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mana a wani hadisul kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki ce yamna adam law ataitani bi qurabil arzi khataya sun malaki la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira ya kai ɗan adam da za ka zo min da zunubai shi kowar duniyan nan kakaf amma daga cikin waɗannan zunuban babu shirka a shiki to da za ka tarar da ni kuma na zo maka da shikowar duniya na gafara wato idan dai ka tuba duk girman zunubin da kai idan ka tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta maka Allah madaukakin sarki ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina inda kuka yi sakaci akan kawunanku kuka yi sakaci kuka aikata abubuwa waɗanda suke na barna la taqnatu min rahmatillahi kada ku yanke tsammanin samun rahmar Allah da zimmar da shewa wai kai abin da ka aikata dinnan ya fi ƙarfin Allah ya gafarta maka a'a inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗayansu innahu huwal ghafurur rahim don haka abinda ba a so shine kana zunubi ka ci gaba da wannan zunubin baka tuba ba shine Allah maɗaukakin sarki ya ranta shi yasa malamai suka ce babu wani laifi wanda ake kiransa ka ba'ira matukar ka tuba babu wani laifi kuma wanda ake kiransa sagha'ira matukar baka tuba ba duk an artar zunubin da kake yi duk yadda wannan zunubin yake dan kankani in dai kana yin sa yau da gobe to ya zama to ba'ira. in dai baka tuba ba duk girman zunubi kuma in ka tuba to wannan zunubin ba ba'ira ba ce ka rabu da shi amma da sharaɗin mutum ya tuba to idan mutum ya aikata zunubi ya mutu bai tuba ba menene matsayinsa a fahimta karantarwa na ahli sunna shine duk wanda ya mutu da zunubi duk girman wannan zunubi in ba shirka ba yana ƙarƙashin mashi'ar Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya azabtar da shi saboda zunubin da ya aikata idan wato uquba na wannan zunubin ya kare shi kenan sai a ɗauke shi daga wuta a kai shi aljanna amma ba zai dawwama a cikin wuta ba matuƙar bai mutu da shirka a jikinsa ba idan ko Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yakan gafarta masa wa'annan zunuban gaba ɗaya tare da cewa ya aikata su ya mutu kuma bai yi istinfari ba Allah ya ga dama ya gafarta masa ba wanda sai tambayi Allah me yasa wannan kuma shi ya zo daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah maɗaukakin sarki bai gafarta mutumin da ya mutu da shirka amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yakan gafarta duk abin da yake koma bayan shirka liman ya sha ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya so ya samu rahamarsa amma wane ne Allah ya so ɗin ba mu da masaniya don haka kada ka yadda ka yaudari kanka ka ruɗi kanka da wannan kashe ba za ka yi istinfari ba za ka mutu ko da ka mutu a haka kana iya samun gafaran Allah kana iya samu amma kana iyawa ne ba lallai ba ne don haka ‘yan uwa mu yi hattara game da sabon Allah don haka Allah madaukakin sarki shi fatalaqa adam min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwab at-tawwab wato mai yawan karban tuba ya, ya karbi tuba yanzu an jima ya karbi tuba gobe ya karbi tuba jibi ya karbi tuba ya karbi tuban wannan ya karbi tuban wancan gaba daya Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba kikkiawan tuba to anan idan muka duba kusan nan ne ƙarshen isar da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana labarin ya ba mu labarin farkon halittanmu yadda aka fara halittan ɗan adam da kuma manufar da ya sa aka halicci wannan ɗan adam ɗin to idan muka duba a sai fitan annabi adam daga aljanna dama abu ne wanda yake muƙaddari daga Allah maɗaukakin sarki tun fil arzan don dama ai Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah zai turo wani khalifa a ban ƙasa kafin ya halicci Adam annabi Adam ya gaya mala'iku ko ba haka ba to khalifan zan zauna ne kawai a cikin aljanna sai ya zauna a cikin aljanna daga nan kuma ya zama khalifa a ban ƙasa a'a a sai dama Allah ya yi hikimar idan aka halicci annabi Adam zai zo ya rayu ne a duniya to amma karon farko ba a gama halittarsa sai aka turo shi duniya ba a'a sanda aka sashi a cikin aljanna bisa ga wannan dalilin da aka sashi aljanna amma tunda Allah ya riga da ya hukunta sai ya zo duniya zai mai gurbin mala'iku sa'annan kuma zai zama wakilin Allah a ban ƙasa to sai Allah ya sabbaba dalilin da dole dole sai ya aikata wannan laifin amma dalilin sai ya zama ta hanyar iblis don haka iblis sai ya zama to sila na tahowar mu duniya an gane ko shi iblis sila ne na zuwan ɗan adam a duniya amma dama abu ne wanda yake muƙaddari shi zai guda mana cewa a yau duk abin da kaga ka fada a ciki na wahala ko na tashi hankali ko na wata fitina idan ka bi silsilan rayuwanka za ka ga sabon Allah ne ka aikata kamar yadda annabi adam bai zo duniya ya fada cikin wannan wahala ta duniya ba sanda ya aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ya aikata to haka nan ko Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wata musibar da ta same ku fa bima kasabat aydikum ta same ku ne saboda abinda hannayenku suka aikata na sabon Allah wa ya'fu an kasir, tare da cewa ma Allah maɗaukakin sarki ya yafe muku da yawa daga cikin zunubanku walau akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah zai kama mu da abin da muke aikatawa na sabon Allah to da Allah bai bar halitta guda ɗaya a ban ƙasan nan ba gaba ɗaya Allah ya halakar da mu diga mu har tsuntsaye har dabbobi gaba ɗaya saboda zunubin da muke yi amma Allah ya mana afuwa da yawa bal da kaɗan ne Allah ya kama mu shi yasa muke ƙara kiran mutane a fahimtar da su cewa wannan bala'in da muke a ciki a yau na wannan annoba coronavirus ta samo asali ne sabida sabon Allah da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi yake cewa Allah maɗaukakin sarki ce ba za a bayyana aikin alfasha a fili bifashe Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mashi-mashin mutane to tunda ko mun san mun tabbatar da cewa zunubanmu ne suka sabbaba mana ire-iren waɗannan cutukan da mutane suke mutuwa dubbai a cikin ƙanƙanin lokaci to me ya kamata mu yi mu tuba mu koma ga Allah maɗaukakin sarki ba hana mutane ibada za a yi ba ba kulle masallatai za a yi ba ba kulle mutane a cikin gidaje za a yi ba wannan duk bai da amfanin sisi abinda kawai za mu yi a koma ga Allah maɗaukakin sarki in ba an kare wa'annan laifuka ba da zunubai matuƙar shugabannin duniya suka zamanto lalatattu suna gina ɓarna suna taimakawa ɓarna suna koyawa mutane ɓarna a duniya to shututtuka wannan somin taɓi ne aka fara gani wahalhalu kuma wannan ma somin taɓi ne za a faɗa cikin wahalhalu musibu wato shututtuka wa'anda Allah kaɗai ya san iyakacin su min babi aula ashe kuma a yayin da mutum ya faɗa cikin masifa sai ya ƙara komawa kuma akan hanyoyin iblis ya ƙara kuma hana mutane ya toshe wa'insu hanyoyin da ake bautawa Allah to wannan kam wato kamar an zuba wuta man fetur haka nan wa'annan musibin za su rinka bibiyar duniya Allah maɗaukakin sarki ya samu gane to a cikin wannan kissan mun fahimci cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'iku sun ma annabi Adam sujada ko ba haka ba to malamai suka ce wai da ɗan Adam da mala'iku wane ne ya fi daraja sama da ɗan uwansa an samu daga cikin malamai waɗanda suka ce annabawan Allah manzannin Allah darajarsu tana sama da wato manzanni daga cikin mala'iku don Allah madaukakin sarki ce inna Allah yastafi minal mala'ikati rusula wa minan nas Allah ya zaɓi manzanni a cikin mutane ya zaɓi manzanni kuma a cikin mala'iku daga cikin mala'iku akwai manzanni to manzanni daga cikin mutane darajansu tana sama da manzanni daga cikin mala'iku hakanan kuma waliyyai daga cikin mutane darajarsu tana sama da waliyyai daga cikin mala'iku an gane ko Wa'insu suka ce a mala'iku suna sama da wato mutane wurin daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin nan biyu sun kawo hujjoji kama daga ayoyin alkur'ani da hadisai amma wato sukan nuna ne da cewa wa'annan ayoyin sun nuna abu kaza amma babu wata aya ƙarara ko wani hadisi wanda suka faɗi cewa wato ɗan adam ya fi mala'ika daraja ko kuma mala'ika ya fi ɗan adam daraja amma malaman tafsirai duk sun kawo wa'annan bayanan a cikin tafsirai abun sani dai kawai shine ba za ka je a gaban Allah ranar tashin alƙiyama Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka da cewa wai da ɗan adam da mala'ika wa ya fi daraja idan baka gane ba sai a kai ka wuta idan ka gane a kai ka aljanna a'a Allah ba zai yi haka ba sa'an nan kuma da akwai hikima da amfanin sanin wane ne ya fi daraja a cikin tsakanin mutane eh, da mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana hakan ƙarara amma tunda Allah maɗaukakin sarki ya san babu wata hikima na bayyana mana cewa ko ɗan adam ko mala'iku su suka fi daraja kawai Allah maɗaukakin sarki abin da yake bukata mu zamanto bayansa na ƙware mu bauta wa Allah su mala'iku Allah madaukakin sarki ya riga da ya yabe su dama la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bayan Allah ne masu bauta ba za su saba wa Allah ba amma ba su da sakayya ko aljanna ko wuta amma mu ɗan adam mu ne idan muka yi da'a Allah ya saka mana da aljanna idan ko muka saba wa Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana sakayya da wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga wuta sa'an nan kuma mun ga yadda wato Allah maɗaukakin sarki yake sanya abubuwansa bisa ga hikima da tsari da ƙa'ida kowane abu yakan bi sila akwai dalilin da komai ke faruwa amma abun sani dai kawai mu kwana da sanin cewa Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya tsara wa abubuwan da suke faruwa gaba ɗaya don haka kada abu ya faru a yau ya tada maka da hankali ka ga kamar Allah maɗaukakin sarki bai san yanayin da kake ciki ba a'a duk abin da ke faruwa da kai Allah ya riga da ya sani kai dai kawai ka koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu gane a cikin wannan darasi na wa'annan ayoyi daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati har zuwa nan inda muka tsaya a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana darajar ilimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai mai neman ilimin addinin musulunci a ran da ya fita ko a duk lokacin da ya fita ya ɗau littafinsa zai tafi neman ilimi ɗauko ilimi mala'ikun nan za su zo su cimfiɗa fika-fikansu yana takawa yana tafiya da yake takawa yana takawa ne akan fika-fikan mala'iku har ya je gaban malami ya zauna ya ɗau karatu har ya dawo suka ce wannan tun tarbiyyar da Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu a gaban annabi Adam da Allah maɗaukakin sarki ya su gaya eh, masa sunayen waɗansu abubuwa suka kasa yasa annabi Adam ya gaya musu Allah ya ce to ku faɗi ku yi sujada ga annabi Adam to daga nan suke girmama darajan ilimi a duk lokacin da wani daga cikin zuriyar Adam ya fito zai tafi neman ilimi mala'iku za su zo su kaskantar da kansu shimfiɗa eh, fika su wannan mutumin yana takawa yana tafiya har ya kai inda zai zaci to Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana darajan ilimi na addinin musulunci ilimi na addinin musulunci amma a yau idan ka ji ana maganan ilimi to ilimin mai ilimin duniya idan ka ji ana maganan wai ilimi wani malami ya yi magana akan kaza to ba malamin addini ba ana nufin malami ne na ɓangaren ilimin duniya boko kawai abin da ake yi amma ɓangaren ilimin addini a'a wannan ya zamanto wauta da ƙauyen shi da rashin sana'a wai mutumin da bai da sana'a bai samu wani abu na duniya ba to shikenan shine kaɗai yake tsayawa to wallahi idan muna da irin wannan aƙidar ma mu shire wallahi azim malami na addinin musulunci malami na addinin musulunci yana sama da kowa a nan mu duba wannan hadisi annabi cewa yi ɗalibin ilmi mala'iku suna shimfiɗa fika-fikai ya taka to ina ga shi malamin ba wai malami aka ce fa ɗalibi wanda zai tafi neman ilimi a yau idan mutum zai fita neman karanta bismillahi rahman rahim kaɗai bai iya ba zai je neman wannan ilimin mala'ikun na za su shimfiɗa fikafiken su to wanda yake malamin fa idan ba mu daina rena malaman mu ba muna wulakanta su muna siffanta su da wauta ba to wallahi mun halaka a duniyar mu da lahiranmu. mu sa'annan kuma ilimin addinin musulunci kada mu taɓa ɗaukansa abun wasa kamar yadda za mu karanta a yanzu Allah maɗaukakin sarki a aya ta gaba sai yake cewa قلنا اهبطوا منها جميعا نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون